بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kamu yau alhamis bakwai ga watan sha'abana na shekara ta biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da ta yi daidai da biyar ga watan shida na shekara ta da goma sha 2014 miladiya za mu ta ci gaba da karatunmu game da hukunce-hukuncen da suka jibinci alkalanci da alkalai yau za mu tashi da shida wanda yake ce adabu alqadi wato waɗansu laduba da ake son duk wani alƙali ya ladabtu da su waɗansu ƙa'idojin da ake so duk inda alƙali ke ya riƙa bin su yana aiwatar da su ko kuma waɗansu kyawawan sifofin da ake bukata duk wani alƙali da yake alƙalanci ya zamanto yana sifantuwa da su wannan alkalin ku alamanta wallal qaba'a ga duk wanda ya jibinci wato matsayin alkalanci ana son an yaltazim al'adaba taliya ya lizimci waɗannan dokoki da ƙa'idoji da laduba kaman haka an ya kuna ƙawiyan ana son alkali ko shugaba ya zamanto mutum ne mai ƙarfi wato ba wai mai karfin jiki ba abinda ake nufi in wannan ma ya samu eh, alhamdulillah amma mai karfin daukan mataki mutumin da baya wasa ina fata an gane ko mai tsanani amma ba tare da musguna a mutane ba mai tsananin son bin ka'ida amma ba tare da ya musguna wa mutane ba an ya kuna tsoyi ya zamanto mai ƙarfi mun gairi unfin ba tare da tsananta wa mutane ba walayyinan wani sa'i kuma ana son ya zamanto mai sauƙin kai gaira ba'afin amma ba wanda zai kai shi ga sakaci kuma ba irin saukin da zai kai mutum ga sakaci ya ga ana take dokokin Allah yana kallo ya zamanto in between lokacin tsanantawa ya tsananta amma ba tare da ya wato azabtar da mutane ko ya wato ko ya tsananta mutane ba ya zamanto mai saukin kai ga mutane amma ba zai kai ga sakaci ba kuma hatta la yatma fihi zalimun dalilin da yasa ake so ya zamanto haka mai tsanani mai karfi saboda kar wani azzalimi ya sa rai azzalima ya rika sa rai cewa eh lallai zai abin da ya ga dama wala ya habu habuhu sahibu haƙƙin ya zamanto kuma mai ɗan sauƙi sauƙin kai yanda ma'abocin haƙƙi ba zai rika ganin kwarjinin shi yana jin tsoron shi ba mai haƙƙi ko mai rauni ya ɗebe tsammani ina fata an gane ko akwai dai wanda ya manta mukullin motan shi ko mabudin motan shi na fijo ne dai ya duba to ya zamanto in between kada yi tsananin gaske yadda mai rauni zai rika ɗebe tsammani cewa wannan ma ba zai iya ma samun kai iya zuwa fuskantar shi har ya kai koke-kokensa ba kar ya zamanto mai sauƙin kan da eh, azzalimi kuma shi yana gani ma zai iya taka shi ya yi abin da ya ga dama ina fata an gane ko wa an ya kuna haliman ana son alkali ko shugaba ya zamanto mai tsananin haƙuri fi zairi mahanatin amma a inda fa haƙurin da ba zai kai mutum ga wulaƙanci ko har a taka shi ba kowa ya ga dama zai taka shi ba irin wannan haƙurin ake so ba hatta la ya tajarra'a alaihi sufaha'ul husum saboda kar wato masu irin tsaurin kan nan irin masu laifi din nan har a samu wani ma zai iya bugun ƙirgiyar ce zai ci masa mutunci wa an ya kuna za a natin ya zamanto mutum ne mai bin abu a natse a sannu a sannu a hankali a hankali banda garaje wajen zartar da hukunci rawiyatin ya zamanto mai wato ya zamanto mai taka tsantsan fi ghairi mumatsalatin amma kuma karbin abun a sannu a sannu a hankali hankali ya kai kuma har ya tozartar da haƙƙin wani saboda shi mai bin abu <clears throat> diddigi ne a sannu a sannu mai haƙƙi har yayi wata shida bai ga an mai komai ba wala ihmalin ko kuma an yi abandoning an yi watsi da haƙƙin shi ba Ko an kuna fatinan alƙali ya zamanto ko shugaba ya zamanto mai basira fatinan mai hankalin gano abubuwa ina fata an gane ko za basiratin ma'abucin basira fi ghairi ijabin bi nafsihi ba tare da alfahari da jiji da kai ba wala istighfafin bi ghairihi ba tare da wulakanta wani ba wa an yakuna majlisuhu ya zamanto majlisin alkali ko shugaba wato inda zai rika tafiyar da harkokin shugabancin shi ko kuma harkokin alkalancin shi ya zamanto wasatsal balad tsakiyan gari inda kowa zai iya zuwa ya kai karan shi kar ya zamanto yana nesa da gari ko kuma wani gefen gari can yadda na can gefe din za su samu matsala wajen kai kara wajen shi ya zamanto a tsakiya inda da kowa ya tashi fur maza maza ya je fasihan sannan wajen nashi kuma ya zamanto yalwatacce ya sa'ul kusuma yanda zai iya ɗaukan waɗanda za su kawo ƙara ko da mutum nawa ne wala ya ziƙo an shuhud kuma ya zamanto karya matse ta yanda shaidu ma ba za su samu wajen zama ba wajen ya zamanto yalwatacce inda zai saurari ƙararraki ya ajilu bainal mutakhasimaini fi lahazihi ya zamanto mai adalci a tsakanin masu, masu biyu a wannan lokacin wa nazarihi da tunaninsa wa majalisihi wato filahazihi wato lokacin da masu laifi suka zo mai ƙara da wanda ake ƙara suka zauna a gaban shi to ya zamanto yana adalci a daddare moment yanda zai paying attention ya saurari wannan da kyau ya ba shi hankalin shi saurare shi yana haka ga in ɗaya ma zai magana shi ma ya ba shi irin menene attention da ya ba ma wannan yanda ya saurari wannan ya ba shi muhimmanci gaba ɗaya kar wannan idan zai magana saurare shi wancan kuma in zai kawai ya kalli abun nan ko kuma ya rika dan wani abu haka ko kuma duba waya haka kada ya haka ta yadda wancan har zai ji a zuciyar shi ba zai samu adalci ba wa nazarihi haka da wajen kallo Yadda zai kalli wannan haka in yana magana ana sai ya kalli ɗayan ma in yana magana duka ya yi adalci hatta yadda zai kalli wannan ya kalli wannan ya kalli wannan ya kalli wannan kar wannan ne kawai zai kura eh, wannan kuma ya kauda kanshi baya makallan shi wa majalisihi haka nan ma wajen zama wajen zamansu kada ce wannan zauna a nan tarko zauna can ƙasa a ya yi adalci hatta inda za su zauna ya zaman to daidai wadduhuli alaihi hakanan yayin da za a shigo wajen shiɗin kar a ce ɗaya ya fara shigowa sai ya minti biyar a ce ɗaya ya shigo daga baya su shigo a lokaci ɗaya fala yi usaru hasman duna akara fi shai'in min zalika kada alkali ya kuskure ya fifita ɗaya daga cikin masu ƙara cikin waɗannan abubuwan da muka ambata sama da ɗaya wa an ya hadura majalisahul fuqaha'u ana son a samu malamai masana addini masu ilimin addini ƙwararru su rika halartan kotunan alƙalai, su suna zama ko da wani abu zai shigan ma alkali duhu ya zamanto akwai manya-manyan malamai da za su iya nusantar da shi wa ahalul ilmi bil kitabi wa sunna a samu kuma ma'abuta ilimin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya sai ka halarta suna zama ya matso da su a kotun shi wa an yushawirahum me eh, hikimar haka ya rika shawartansu yana consulting nasu fi ma yushkilu alaihi ga dukkan abin da ya shiga masa sarkakiya ko duhu ga sunan ya tambaye su na bakwai ma yalzamul qadi tahashihi abubuwan da dole ne alkali ya ya ya menene ya rabu da su waɗannan abubuwan da zamu lissafa abubuwan da dole ne wajibi ne ga alkali ya kiyaye su yalzamul qadi dole ne akan alkali kowane alkali an ta hasha umuran kasiratan ya kiyaye waɗansu abubuwa masu yawa wa ya bu'udu anha kuma ya nesance su a matsayin shi na alkali wahiya waɗannan abubuwan su ne kaman haka na ɗaya an ya hukuma wa huwa ghadbanun kal alƙali ya kuskura ya yanke hukunci a lokacin da yake cikin fushi na je ya yi artabu da iyalin shi a gida su yi faɗa sosai a fusace ya shigo kotun kawai to za ka ga fushin da ya zo shigo kotun da shi to kawai ba zai adalci ba yake kai yana saurari bayanin ku kai za ka ba shi haƙƙin shi ko a'a ya zurbuta takarda ce ku kai shi prison ina waɗannan ku kai shi can gidan kaso ba a so idan alkali ya zo da yana da fushi cikin fushi kar ya yi hukunci au sha'irun bi ta'assurin min maradin ko kuma a ranan yana jin wani raɗaɗi da zazzaɓi a jikin shi kanshi yana ciwo sosai yana fama da zazzabi sosai kar yanke hukunci a wannan lokacin au ju'in ko alkali yana cikin tsananin yunwa bai karya ba haka je kotun kuma haka ya wuni sai hamma yake kawai sai hamma yake kawai ba a so ya yanke hukunci a wannan yanayin au atashin ko kuma yana tsananin kishin ruwa au harrin ko inda yake ne akwai tsananin zafi bai natsu ba ba fanka ba ac ga zafi ma mala ya guma shi waɗannan abubuwa in sun kawo mutum zaka ga yana sauri ya yi kawai ya ce kawai an yanke kunci kawai don ma ya fita ya sha iska au bardin ko lokacin da ake cikin tsananin sanyi inda yake yana karkarwa yana karkarwa ma malam yana allah allah a tashi ya tafi gida kawai to kada yanke hukunci a nan lokacin au sa'amatin ko lokacin da ya ji kawai baya jin daɗi ya ƙosa ya tashi sa'ama ya ƙosa ya tashi a tashi au kasalin ko kuma yana cikin kasala mai tsananin gaske duk waɗannan abubuwan da na lissafa ba a son alkali ya yanka hukunci yayin da yake cikin ɗaya daga cikin yanayin waɗannan abubuwa hujja li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam fadin manzon Allah ne sallallahu ce la yaqdiyanna hakimun kar wani alƙali ya yanke hukunci baina naini tsakanin mutum biyu wa huwa ghadbanun a lokacin da yake menene cikin fushi to abinda fushin ke sabbabawa shine waɗannan abubuwan gaba ɗaya suke sabbaba su ma shi yasa aka yi attachin ɗinsu wajen illa akwai abin da ba a kawo ba akwai lokacin da yake cikin tsananin farin ciki wani abu ya same shi overwhelming irin na farin cikin nan kada ya yanke hukunci a nan ya kiyaye su na biyu ya guji an ya bi biduni huduri shuhudin ya yanke hukunci ya zartar da hukunci ba tare da shaidun wanda yake zai kawo shaidu ya kawo su ba ba tare da shaidu ba kada ya kuskura sai ya saurari shaidu sosai idan akwai shaidu na uku an ya hukuma li ya yi hukunci ga kansa bi ma'ana hukuncin da zai favorin in shi ina fata an gane ko yawa wani, wani abin shi ne ya shiga tsakanin shi da wani aka zo kotu ya yanke hukunci wanda sai favorin din shi shi karan kan aw man la tuqbalu shahadatun ko kuma ya yanke hukunci ga wanda ba a karban shaidan su akwai mutanen da ba a karban shaidan su a kotu kaman uba ba a karban shaidan shi akan dan shi rigima ta hada mutum da wani abu da wani a ce waye shaidan ka ce babana ko rigima ya hada wani ya shiga tsakanin wani da wani a ce waye shaidan ka ce ɗana ko rigima ya haɗa wani da wani a ce waye shaidan ka ce matata ko vice versa a ce waye shaidan ki ta ce mijina wannan duk ba a karban shaidan su ba a karban shaidan da ga uba hakanan ba a karban shaidan uba akan haka hakanan ma mace akan mijinta haka kowa da ƙani duk akwai tendency na menene na ba za a yi abun ba fi sabilillah ba a karɓa sayyidina abubakar wata rana yana tafiya zai raka sojoji yaƙi ina raka su akwai wata 'yar abin nan shi irin wannan da ake sawa a nan kamar ɗan mayafi haka bargo-bargo ne wani ɗan ƙarami haka da ake yafa kamar gudu sai ya faɗi sai wani bayahuda ya ɗauka ya ɓoye alƙalin da yake wannan lokacin kuma ana kiran shi alƙali shuraihu ƙwararre ne sosai wajen alƙalanci yawanci idan kana karanta abin hukunce-hukunce a kotuna za ka ga ana rifarin zuwa ga shi shirai hudin nan ga yadda yanke hukunci ga yadda ya gano hanyoyin da ya biya gano mara gaskiya hanyoyin da ya gano mara gaskiya duk suna nan musamman in ka samu littattafan alkaba'u fi zamani umar alkaba'u fi zamani abubakar duka hukunce-hukunce na kotunan da aka yi a zamanin sayidina umar da sayidina abubakar za ka ga wannan shirai din wato kwararre ne sosai to sai abubakar sai ya ga abin nan din shi ne amirul mu'minin sai ya ga abin nan din shi a hannun ba yahude sai ya mai to sai sayidina abubakar ya maka shi a kotu ya maka shi a kotu alƙali ya ce waye shaidan kan kai abubakar cewa naka ne ya amirun ya ce ɗana yana nan da na saya suka ce ba za mu karɓi shaidan ɗanka ba ba yahudi na tsaye kana da ne ce bai da wani banda dan shi aka ce to je ka ba naka bane don ba a karban shaidan danka ina fata an gane ko o shikenan aka ce shi ba Yahudiya ya tafi nashi yawon musulunta amma duk da aka sai da alkali shuraihu din ya sa aka kawo kum mataji aka taje kan sayidina abubakar aka taje aka taje sai ga gashin wannan mayafin ya ban makale a jikin kum din a jiki duk da cewa ya gani ya ce gashi e eh, ba yau da ya ce nawa ne ya sa a kan shi ah, don an samu wannan gashin gwado a abin nan eh, gashin gwado a gashin kanshi don an taje ya nuna nashi ne ina fata an gane ko abin da ya sabbaba wannan bai hudun ya musulunta kenan da aka fita ce wallata lana abubakar ne ce ya yi mamaki amirul mumini na gabaɗe duk duniya shine jagora al'ummar musulmi amma a ce kawai an tabbatar ma wannan nashi ne saboda ɗanshi ba za a karɓi shaidan ɗanshi ba ina fata an gane ko <clears throat> na hudu an yakbala rishwatan ala hukmin ya guji karɓar rashawa bisa wani hukunci liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu rashiya wal murtashi wal murtashi Allah ya tsinewa wato mai karɓar rashawa da mai ba da rashawan fil wajen wato hukunci ko kuma wajen ƙara a kotu na biyar an yakbala hadiyatan alƙali ya guji karɓan kyauta mimman lam yakun yuhadihi qabla tawliyatihi alqada ga mutanen da da can kafin ya zama alkalin ba sa masa kyautan sai da ya zamanto alkali amma abokinka misali da kuna tare kuna harka ka kai mai ziyara ya kawo maka ziyara ka bashi kyauta ya baka tun kafin ma ya san zai zamanto alkali to idan ya zamanto alkalin don wannan kyautan ya ci gaba wanda aka saba babu laifi amma sababbin mutane da za su kullo da kyaututtukansu wanda da can ba sa yi ya guji karɓar wannan kyautan an hana shi liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manista amalnahu ala amalin manzon Allah sallallahu alaihi duk wanda muka bashi aikin ofis muka bashi wani aiki farazaqnahu rizkan kuma muna biyan shi albashi akan wannan aikin fama akhazahu ba'da zalika duk abinda zai rika karba a hannun mutane bayan wannan fa huwa ghalulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lutin yake kamar yadda za a kama hukuncin mai satan kayan ganima ɓarawo mai sata mai lutin daga public treasury hukuncin su ɗaya ne da wannan ji manzo Allah ya suka fassara algalul da turanci eh me nan? na to mai handama kenan bi mana algalul sifa ce mugwa in mutum ya mutu ya je wa Allah da ita Allah ya faɗa cikin suratul tauba yace ma kana linabiyyin an ya gulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah wata rana ne munafikai an je jihadi an tara kayan ganima sai aka rasa wani abu sai munafikai suka zaga suka ce annabi ne ya lutin din shi annabi da kanshi shi Allah ya saukar da karyan ku ma kana li nabiyin an ya gulla ba zai taɓa yiwa ga annabi a ce yayi lutin din wani abun gani ba Tsakanin ku dai wanda ya yi ya fito da shi domin wa man galla ya ati ma galla yau malkiyama wa man ya gulul ya ati bima galla yau ma, duk wanda ya yi wannan satan zai zo da shi ka sace kayan da na al'umma ne gaba ɗaya su ne ake kiran shi alghalul ka yi looting public treasury abinda dukkan 'yan ƙasa suna da haƙƙin shi shi ne ake kira ghalul kun san dalilin da aka ce masa ghalul hatsarin shi da bala'in shi ya fi ka sace mutum ɗaya haka kaya saboda shi ka san shi zaka iya kontaktin ɗin shi amma an bani ni ne gwamnan jihar kaduna misali mutum nawa ne kusan miliyan biyar da 'yan kai sai on ɗabi wani abu daga cikin kuɗinsu unci mu yi lutin to maybe gobe da safe wajen mutum talatin masu mutu eh inda za ka je makabarta yau inda za ka je makabarta kana mukaftaka da makabarta za ka ga so nawa ake kai gawaki wani a take ya faɗi ka samu yafiyan waɗannan ina sai ranar tashin kiyama shi hatsarin shi in mr a da mr b sun yafe fa akwai mr abin nan har 1000 ba su yafe ba ba su yafe ba ina fa shi ne hatsarin shi Allah ubangi ya rufa mana asiri to mu duba hatsarin mutum ɗaya ne zai baka abu mun ɗauke ka aikinka duk lokacin da aka turo maka fayil na ma'aikata ka ka sa hannu ka tura gaba mutum ya zo don shakan ake baka albashi amma da ya zo kuma sai sai ka nemi ya baka wani abu kuma apart from albashin da aka ɗauke ka don wannan ɗin kuma in bai baka ba ka tura fayil ɗin a ƙasa kawai ka tafi Eh? to duk waɗansu yan kyaututtuka na ofis manzo Allah ce duk a cikin al'ummata wanda aka ɗauke shi aiki na al'umma kuma aka yanka masa albashi kan wannan aiki duk wata kyauta da ka karɓa a kan wannan ɗin kana gulul hukuncinka galul ne gobe kiyama ina fata an gane ko shi ne ake canja masa suna a ce ga na recharge card goro ga na mai wannan a ba ma yara ina fata an gane ko kuma wannan na dan fiye wata ne fiye wata recharge card amma dubu ɗari fa aka turo maka da hamsin amma ya fiye wata ne fiye wata ne wannan wai na fiye wata kawai to duka sai a canja wa abubuwan sunan yadda ba za su zamanto offensive ba da in ya fito yake maka ga wannan dan rashawa na baka zaka ce ni matsiyaci ne ka mai da ne wai shi ma zai nuna imani amma da aka ce masa na recharge card yace to alhamdulillah kawo sunan kawai aka canja amma nan sai ya halatta shi kawai ya zama to halal ina fata an gane me alakan ka da yaran da zaka ce wannan na yara ne ka san su ka taba ganin su sun jawo suna bukatan kwabanka to the worst part of it ma kwanan na wata yarinya ta tambaye ni anan kuma an dade ana wannan abun a kawo take ta yo waya kai ne wani na ce eh tace malam to ni ina eh, eh, university ne 200 level tace a yanzu haka an bani aiki a local government da albashi da komai amma aka ce in ci gaba da makaranta na ana turo mun albashin akan ni ma'aikaci ne ran da na gama direct kawai sai in je in hau kujeran aikin malam ya halatta na ce mata me yasa kika tambaya ka san dalili annabi ya ce duk abin da yake zunubi ne sabo ne na Allah za ka ji zuciyanka ba zai natsu a kan shi ba sai na ce mata yanzu haka fa sunanki na bocha kuma duk wata fa ana biyan ki kuma akan ke ma'aikaciya ce kuma ana turo miki kina ganin kin ce halal idan kika mutu kafin ki gama university din da su in har suka tsawaita rayuwankin in kin gama ki je kawai ki ci gaba da zama a kujeran kina da garanti suna da garanti me za ki gaya ma Allah wannan kuɗin da kika ci a wannan tsakani sannan ba kya gani ke kin tsare ma wani wanda yana nan da iyalan shi da menene bai da aikin kin tsare ba kya zuwa ta ce wallahi na gode ma ta ce to akwai masu yi da yawa a haka sai na tambayi wani ya ce eh yawanci za ka samu manyan daraktoci ko waɗansu abubuwa haka da za ka samu yawanci ‘ya'yansu suna sa musu albashi da suke irin su high institutions nan yawanci suna sigar da su a bocin da Eh, abin nan da yake shugabanta da yawa a irin wannan suna ake kira ghost abin nan menene da yan boge yan jabo idan aka zo bincike ta yi za a yi mutu ya rikacin haram na fata an ga na'am na'am mutu yana aiki na'am Eh, eh, eh, eh wato baba idan amfanin karatu kenan wanda yace da mutum misali shekara da shekaru ya yi wannan abun a ofis an bashi kuma ba zai iya gane su ko ba mu abun yanzu ya zai afallahu amma salafa Allah ya yafe wa abin da ya wuce wanda aka a bisa rashin sani Allah ya yafe amma daga ran da mutum ya gane in yayi to ne za a kama shi da hujja na'am ta ta eh wato wani sa'i baba wani sa'i yadda shaidan yake nuna mutum ai ba ni na roƙa ba ina zaman zamana ne ya bani Yadda shaidan yake nuna mutum kenan ya gamsu da abun ina zaman zamana ne kawai ya bani ka gani wallahi akwai wani bawan Allah yana zuwa karatu a nan amma ya ɗan ja da baya kaɗan ina jana da nisa ma'aikacin nefa ne kuma ya yi ɗalibta a nan to sai ya ce mun ya zo ya same ni lokacin da yake wannan aikin irin 'yan kudaden da ake rubutawa an yi tafiya an yi kaza an yi kaza wataƙila waɗansu raran kuɗi dai a ce an yi tafiya an je wani kos an yi abun nan a nemi dai hanyar da za a nuna waɗannan kuɗin dai sun tafi ta wannan wajen sai a bashi shi kuma ya ce ogan nasu idan ce ba zai karɓi irin wannan ba ko ba zai maybe su samu matsala to ya ce mun wallahi wallahi throughout na aikin shi a nefa duk lokacin da aka bashi sai ya aje sai ya rubuta date sai ya aje sai ya rubuta date sai da ya tara su da ya yi ritaya sai ya zo ya nuna mu ya ce gashi malam waɗannan irin abin da ake ba mu dai wani sa'i a je course na kwana uku a rubuta kwana hudu ne wani sa'i a kwana a hotel wanda yake mai karamin kuɗi sai a rubuta mai yawan kuɗi ne a ba mu rara ga sunan gaba ɗaya sun da na yi ritaya ya ka gani ya ce zan mayar don ban son rasu da irin waɗannan abubuwan a tare da ni ni dai idan na nuna mai ba zan karɓa ba lokacin matsala ne amma duk abin da aka ban sai na rubuta wasiya wannan ba na bane na ofis ne ya ce sai da ya gama ya ritaya lami lafiya sai ya taro ya ce ga su zan mayar ya ce yanzu ma ba ma ogan nasu ba ne ko ma da shi ne yanzu ya ritaya ba za a yi wata rigima ba ya tattara ya ce ga waɗannan ya ya samu wanda yake kai ya ce waɗannan haƙoƙi ne na wannan ma'aikatar ga su idan kamar na ce Allah ubangiji ya maka albarka kuma ya yalwata maka wanda ya bar abu don Allah sai Allah ya maye masa da mafi alheri to wallahi abun da sai da na yi mamaki shi sai da na yi mamakin shi ya yi adult classes nan kuma ya yi abin nan yana zuwa da karatu anan time to time yana zuwa amma ba sosai ba wallahi na yi mamaki duk yawan shekaru duk ya aje kuma ya ce ko da mutuwa ta ɗauke ne kafin ritayan dai na yi wasiya wannan ba na kuɗi na bane abun da yake nan to kaga mutum ya rabu da duk wani abin da zai zamanto maka wani tarnaki gobe kiyama ta zamanto maka matsala wallahi to Allah ubangi ya ƙara tabba ya ƙara mana imani da tsaintsaini da gudun waɗannan dukkan su rashin yadda cewa Allah ne zai mun yake ka irin wannan wallahi wannan ba ta hanyar Allah bane wallahi ba zan ci ba ba zan karba ba Allah zai bani mafi alheri in mutum yana da irin wannan yaƙinin da dogaron da tawakkalin wallahi ya ji Allahu makharajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib amma idan ka ce dabarun ka ne kulla nan kullacen fisgo nan ifince nan yago na wannan harhada wannan to mutum Allah zai wahalar da shi kullum kana ciki wata lalura da waɗannan abubuwan kullum ba za ka ji daɗin su ba har albashinka rashin lafiya kai Allah zai jarrabe ka da almi wallahi duba wani zai haifi yaro yau wata ɗaya yaron amma ya zo da laluran da sai ya cinye masa dukkan abin da ya mallaka yaron tun bai kai wata hudu a duniya ba wallahi a ce wani operation za a yi mafitsara za a buɗa mai ko ta inda zai bayan gida ne ya toshe haka ya zo a haka ya zo lalura ko kuma bai zama ko kuma yana da abin nan an ce kowane bayan wata a masa haka za ka tar sai ya lashe abin da mutum ya mallaka kuma yana kai wata bakwai ya rasu kuma Allah Allah rufa asiri Muje na nawa na takwas wilayatul qadi wato jurisdiction jurisdiction na alkali wato hurumin alkali menene hurumin alkali tatanawalu wilayatul qadi hurumin alkali tana ta hada wa yadkhulu tahta ikhtisasihi mansibihi ma wato karkashin huruminsa da irin ayyukansa na alkali su ne kamar haka wanda shari'a ta tantance masa na farko alif a kenan alfaslu bainal mutakhasimaini ko wato rarraba raba tsakanin masu rigima da masu fada da juna shiga tsakaninsu fi sa'irid da'awi wajen ƙararrakin da za su riƙa kawa gaban shi walƙabaya bi ahkamin nafiza da dukkan sauran wato alƙabaya hukunce-hukuncen da suke buƙatan azartar musu da hukunci Alƙali yana da wannan fawa hurumin shi ne ya saurari ƙaran mutum in ta sata ce ya tabbatar da satar da shaidu da komai shine da hurumi ya saurara bayan ya saurara din yana da hurumi ya zartar da hukuncin yanka hannu ko ba haka ba hurumin sa ne au bi sulhin yurdi tarafaini ko kuma idan bangarorin biyun suka yadda yayi sulhu a gare su kai nawa kake bin shi dubu goma kai kuma kaza to wani eh kai ba shi takwas kai ka haƙura da biyu kai ka sauko kai ka yi raji sulhu inda ta'arudil bayyinat idan aka samu contradiction wajen karo na shaidu wannan ya bada shaida wannan ya bada shaida sai a raba abu fili na ne abin 100 eh, by 100 ne a'a nawa wani, a'a nawa ne a'a na wani, wannan ya ka shaidu wannan ya ka shaidu wannan ya rantse wannan ya rantse ya ce to na raba muku shi 50-50 kuje tunda shaida din babu wanda zai tabbatar is contradictory abin nan ya sulhunta su au ikfa'il hujjaj ko yayin da hujjoji suka buya au da'afiya ko kuma aka samu raunin raunin hujjan kowa ne biyu na biyu ƙaharu zalamat hurumin alƙali ne ya karya lagon azzalimai walmubtilina da maɓarnata masu ɓarna wa nusratu ahlil haƙƙi da taimaka wa ma'abutan gaskiya walmazlumina da wanda aka zalinta wa isalul haƙƙi ila ahlihi da sadar da haƙƙi zuwa ga wanda ya cancance shi hurumin alkali ne na uku iqamatul hududi tsaida da haddi shine mai tsaida haddi bulala yanke hannu jifa menene kazafi ne menene duka wal hukmi fi dima'i kuma shine zai rika hukunci ga dukkan wani punishment da ya shafi jini zubar da jini kisan kai ne a'a rotse ne a'a zubar da jini ne wal jirahati da jin ciwo irin waɗanda muka yi a can baya duka hurumin alkali ne shine mai wannan baka isa ba ni ban isa ba baka isa ba kawai yau mutum ya yi sata mu laɗe a nan mu ce mun ji kai me ya satan maka kaza ne ina shaidunka kaza ne billahi lazi kaza ne to kai ka yi sata za mu yanke ma hannu an jima ina mu kawai ƙaryanmu ba hurumin mu ne, hurmi ne na ko kai da aka yi wa satan ba kai saka kama ɓarawon ka ce sai na zartar ma da hukuncin Allah ka yanke mai hannu mun ji kudinka ne mun ji haƙƙinka ne amma baka da iko ko kuma ya kashe maka ɗa ko ni uwanka ku haɗu kawai shi ma ku kama shi ka kashe shi Allah ce a a'udhu billahi shi an nafsu bin nafsi za mu kashe ka kai ma sai kai a koma da wuta a kashe shi hurumin alkali ne shi ne mai jin karan shi ne mai tabbatar da hukuncin shi ne kuma mai zartarwa hurumin shi ne shi yasa yanzu duk yanda kake baka isa ka ce ka kashe auren kanwarka ba ko ta yarka da take aure mijinta yana zalintanta mijin zai ta ah, to ki tafi gida mana ba na sake ba ta yi shekara uku tana zaune amma alkali yau in ya kalli kes ya ji matsalolin ya ga akwai zalunci zai iya ce daga yau wance wance ta saku kaza kaza ya buga sa ko baka isa ka ce bata saku ba hurumin waye hurumin alkali hakanan wajen daurawa ya aure ta samu wanda take so mai addini kaki tana zaune kaki ta ka wannan kaki babu wata hujja babu ta kalata alkali ya duba ya duba ya ga dan kwadayi kwadayi ne kake kake da shi don ka samu ni dan uh, contract ne kake so ka hada ta da wani ko kuma ya rufa maka asiri ko menene alkali da ya kalli dalilin abin nan alkali ce na kwace walittakarta daga hannunka ni na daura mata yau da wanda take so urumi waye hurumi alkali ne saboda haka yana da hurumi ina fata an gane ko haka nan an nazaru fil amkihati bincike akan zamantakewa na aure auren yayi ya cika sharuɗa an cika wajibi an bi ka'ida an ɗaura da izinin wali Allahu akbar Allah an daura auren da izinin wali an bada da sadaki sadakin ya kai rubu dinarin da kaza da kaza duka shine mai binciken wannan akwai ciyarwa duka shine wa da hukunce hukuncen saki wan nafaqati da ciyarwa yana ciyar da ita baya ciyar da ita kaza kaza to yaushe zaka ciyar da ita yaushe duk ran da ka aiko din ya biyo ta hannuna in tabbatar duk irin waɗannan alƙali ne yake da abin nan wa ila ma zalika da makamancin iri waɗannan duk hurumin alƙali ne na biyar an nazaru fi amwali ghailin rashidina min yatama binciken dukiyan ƙananan 'ya'yan da iyayensu suka mutu suka bar amanan gadonsu a hannun wani alkali idan yaga ga kana lalata dukiyan maraya kana ɓarnata ta zai iya menene zai iya dakatar da kai ya ƙwace dukiyan kuma in kana da wata harka ta ka kaci dukiyar maraya ya freezing ya sa a yi freezing account ɗinka sai an fito da dukiyar maraya nan da kaci alkali in ya ga dama ya sanya ta a ƙarƙashin shi ya yi nominating wanda zai kula da shi yana investing a kwace daga hannunka wa majanina da mahaukata akwai mahaukacin da za ka samu yana da dukiya yana da menene da makamantansu wa guyyabin da waɗanda suka ɓata an yi tafiya za a dawo ne a a shuru za a dawo ne shuru shuru shuru shuru shuru har yau babu wasiƙa babu text babu ɗan saƙo babu kaza babu kaza babu kaza kuma ga dukiya kotun musulunci ne alkali ne ke da rabi ce ga inda za a je dukiyan ga inda za a kula da dukiyan ƙarƙashin kulawan alkali na kotu kaza wa mahajurin alaihim da mutane da aka yi a freezing account ɗinsu saboda ba su suka daga yau an dakatar banki kaza ba an ka account ɗin wani an dakatar da shi kotu kaza za a kwato haƙoƙin mutane a ciki duka wannan hurumin alkali ne na shida an nazaru fil masalihil amma bincike akan menene wato yanda zamantakewa maslaha na zamantakewan al'umma kuna zaune sai wani ya zo ya gina maka wani shago a kofar gidanka ma malam wai zai wai kanti ya toshe maka ma malam mashiga ko ya gina wani rafkecin gidan sama a inda kuke dukkan ku yan ƙasa ne ya buɗe windoji ma malam cikin unguwanninku yana kallon kowa ya gidan sama ko ya ɗauko wani injin niƙa ma malawa ya sai janareto ya hana ku bacci duka alkali ne zai ba da takarda maza maza tumɓuke wannan injin ɗin wannan gidan sama maza maza a fashi in kana so ka gina gidan sama je ka inda ake gina gidajen sama amma ba tsakiyar al'umma ba wannan inda kai gini ya aka kai gini a nan ya toshe magudanar ruwa na al'umma gashi nan yana sabbaba ambaliyar ruwa idan aka yana shiga gidan maza a rushe wannan ginin ba a yadda da shi ba ta ya za a ka kori ɗan haya ka ce ka ba shi kwana uku ya bar maka gida an ƙi ya zauna sai bayan wata shida ka ba shi notice na wata shida kar ka cutar da shi duk alkali ne da irin waɗannan shi ne almasalihul amma ina fata an gane ko alkali shine zai duba a eh, ko shugaba shine zai duba a eh, ya kamata gidaje kaza da kaza za a ta da su saboda maslahan al'umma za a yi asibiti a wajen ko za a yi kaza a wajen ko titi zai bi wajen saboda a samu rago eh, ne rage cunkoso na al'umma duka shi zai duka shi zai zartar ina fata an gane ko kaman bisa doka kaza doka kaza an hana hawa mota an hana hawa irin an hana hawa babur an hana kaza saboda reasons kaza kaza kaza duka wannan general abun nan na maslahan al'umma ne ina fata an gane ko wannan shi ne. to duka su ne suke da wannan hurumi kai ka iso ka ka isa kai ka fita ka ce an hana yau kar a hau mashin ka tsaya a nan ka ce duk wanda ya bi nan da goyon a bige shi a hurumin ka bane amma idan aka sa din aka zartar aka sa hannu shi kenan saboda wata maslaha da ake gani kuma sometimes abinda mutane za su zauna su waɗanda amanan mutane ke ke wuyansu abinda za su zauna su hango hatsari ne ga mutane su hana wani abu don kauce wannan hatsari kai ba dole bane ka sani sai dai kai ta zage ka gaji ka bari ba dole bane ina fata an gane da su yanzu akwai mai ba da fatawa malamin in yana zaune mr a zai zo ya tambaye shi fatawa kan wata fatawa ya ce e ya halatta amma wani mistabi idan ya zo the same fatawan zai tambaye shi ya ce bai halatta ba shi ya san abin da ya hango ga wannan ya san abin da ya hango ga wannan kawai wani mutum ya zo a fusace mamana ya rasulallah ya rasulallah kamuwa sai ya ce ban da fushi to bayan wannan fa banda fushi faradda da birara kala la taghadab la taghadab yana son a bashi fatawa ya je ta aka manzo Allah ya ga irin yanda ya zo yace wasiyan da zan ma a rayuwanka kawai banda fushi ya sake banda fushi ya sake banda fushi yana tafiya da ina jin mu'azu binu jabal ne ko wane ne manzo Allah sallallahu alaihi ya mu'azu man shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi dakhala aljanna wanda duk ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ko annabi Muhammadu manzo Allah ne ya mutu aka zai shiga aljanna ko da ya zina ko da ya sha giya manzo Allah ko ya zina ko ya sha giya zai shiga aljanna ka ya rasulullah ba zan yi wa mutane albishir ba wanda ya cika da la ilaha illallah ba zai yi wa mutane albishir yace karka gaya musu ya ka kai wannan tsakana da kai ne manzo Allah ce in ka ga mutane wanda ya mutu da la ilaha aljanna zai je wani zai ki aiki ce muna nan insha Allah muna jira ranar cikawan mu mu cika da la ilaha illallah amma ba wanda ya kai shi jin music wata ila cika da wakan Bob Marley cika da wakan wani mutum ko wakan India ko wakokin Hausa a ce mutum da ya je wa Allah lahira ya cika da wakan Ibro da ita ya je wa Allah da ita aka ɗauki ran shi ga F9 kenan sai dai a hankali ina fata an gane ko abinda kunne ya shagi harshe ya nana ta wallahi wallahi shine mutum in bai hankali ba zai cika da shi domin manzo Allah a wani hadisi na Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin littafin shi yace in mutum kullun dan caca ne ya saba zama da yan caca na bige na kashe na bige na kashe na bige na kashe to mafiya yawanci idan mutum ya zo mutuwa ana zare ran nan sai shaidan ya yi sauri ya kama ka wannan dandalin naku sai ka gan shi kaman on tv screen kawai sai ka ji suna na bige na kashe irin inda ka saba zaman da irin abin da ka saba furta sai ka ji mutum ce na kashe na bige abin da ya saba in kuma kwallo ne goal le mana le le kamun le kwana shot shot musamman irin commentators din nan kullum aiki eh goal eh no ai kaza ya ai fasina to wallahi mafi yawanci ibn al-qayyim yace abinda ka saba yi da majalisi da abinda kuka saba furta in ran mutum zai fita shine shedan zai sauka san shedan bakin cike ka kace ka cika da imani yaga yana wuta kai zaka aljanna ba zai yadda ba fa ba zai yadda ba zai da batilin mu duba inda rantse a gaban Allah ya ce wallahi sai kaga mafiya yawancinsu ba su maka biyayya ba ya Allah zan zo musu ta baya ta gaba ta sama ta ƙasa ta dama ta hagu wala ta jidu shakirin Allah ce je ka wanda suka biye maka he su biye wanda suka biye maka kuna tare a wuta to naci ne da iblis naci ne da shedan wallahi in yaga ka fi karfin shi dai abinda za ka yi dai ya ga ko ya mai da shi 99% baka samu dai 100 ba ka ga ya cire dan daya to shi a wajen shi fa ya masa ko ya dai ya fauta daga gare ka to haka yake in yayi ya sa ka ya ga ka gagara saboda tsaban son ibada da addini to a cikin ibadan sai ya shigo maka kuma ya kawo maka wasu irin bidiyoi ma malam irin in kai kaza kana tare da masu mala'iku dubu ka darajanka ta kai na jibrilu ta kai annaba kaza ya kawo maka irin waɗanda sai ya raba ka da na sunnan asali na sunnan manzon Allah ɗin in ya ganka mai son addini sai ya haɗa ka da kaza kafa dubu kaza kaza dubu sallah ga wata iri sai ka ƙin irin na manzon Allah sai ka rena na manzon Allah ka taba ka ji wata ibada da za a ce kana za ka zama jibrilu daidai da jibrilu face kana daidai da annabawa sittin wani aiki kai kana dai ba ma fasa sahabi ba fa sai a nuna maka ladanka da darajanka gobe bai daidai da annabawa sittin ta ya za a yi kai mafarkin wannan sai a nuna maka abun haika sake komai ka rika yi shi kullum akwai zikirin da ya fi karatun ƙur'ani a duniya to sai a kama maka waɗansu wanda za ka yi kullum kafa dubu ka za ka ga ƙur'ani kan maka jingine shi baka da time ɗin ƙur'ani waɗannan ɗin ka fifita kawai ya ɗaka da wani yanzu akwai ni carbi ma da ake tsawon shi ya fi irin wannan mai talatin da uku uku mai kafa dubu kaza shi za a haɗa mutum ya wuni da shi ya kwana da shi ya tashi da shi karatun ƙur'ani kan ya jingine shi ta haka za ka tarar ta haka shaidan yake wa mutum Allah ubangi ya rufa mana asiri na takwas al'amru bil ma'arufi ok eh, masalihil amati fil balad wa turuqatin ko da hanyoyi wa marafik da duk waɗansu attachment da ake a hanyoyi kai ya ga hanya ka zo ka ɗan manna wani skios a cire shi cire shi kai ya za a yi a wannan kwanan wannan kwanan shabbe ɗin ka ce wai ka kafa tefin na sana'a cire shi hatsari ne ya za a ka ka bullo da kaza duk irin waɗannan duka alkali ne da yake da wannan na takwas al'amuru bil ma'arufi na bakwai umarni da kyakkyawan aiki wa ilzamun nasu bi fi'ili da tilasta wa mutane da tirsasa musu kotu ne ke zartarwa kamar yadda ake cewa asabar ɗin kowane ƙarshen wata sai an yi shara kuma za a bi layi layi lungu lungu a ga wanda ba su yi shara ba a umurce su shara ba umurni da keke aiki ba ne da tsaftace muhalli da kirsasa mutane su yi wannan alkali ne an anil munkari hana mummunan aiki wata taghyiruhu da jirkita shi wa izalatu asarihi da kauda gurbin wata barna min bilad da gari duk wannan aiki ne na alkali zartar da shi ina fata an gane ko a ce to daga yau ba su nuka daga yau ba su nuka ba gidan kallo ba tv game ba kallon ball daga yau duk inda ake taruwa wanda aka kama zai ɗanɗana kuɗan shi daga yau su manchester babu su kana da tibin kakkal amma a yi gangame a fita a yi ta babu alkali ne yake hurumin ne. imamatul jumu'ati limancin juma'a wal a'yadi da na idi shugaba da alkali duk hurumin su ne wannan ramadan yaro zai iya tura ya ce yau juma'an gobe ni ina ni zan yi hudu ba an ce to bismillah bismillah ni zai, ba ja kwai aika sultan bello zai hudu ba a nan juma'a mai zuwa kawai abin da zan isar wa mutane ko mai duguri road anguwan kaji malali na gwamatse duk inda ya ga dama sallan idi zai iya tura inda ya ga dama ya ce limamin wajen a sanar masa alkali ne ko gwamna ne ni shugaba ni zan yi sallan idin bana ni zan jagorance shi yi kenan musamman lokacin da ake central mosque ka san da a garuruwa central mosque ɗaya ne na mutanen gari to sarkin wannan garin gaba ɗaya kafin tura su zo su sa irin gwamnoni ai da sarakuna ne shi ne mai idi shi ne mai sallan juma'a shi ne mai duba cases na aure na menene duk shi ne ina fata an gani duk wani limami da yake karkashin shugaba shi mataimakin shi ne idin shi ne wannan shi ne da yake yanzu ba a yi ɗin kuma sarakunan ba sa karatu na yanzu wani in kace ya zo ya yi hudu ba ina ka ce ya ya yi nasiya ina ta'al babu menene ba haka haka za ka tarar misali abubuwa suke tafiya balle juma'a balle sallan idi ballen abun nan ya zamanto jagora na haji duk waɗannan nasu ya jagoranci al'umma shine mai jagorantansu a haji shine mai fitowa amina ya musu bayani shine mai fitowa a arfa ya ce ga yanda annabi ya ce ga yadda musulunci ke tsaiwan arfa gashi gashi kar ga wani ya fita lokaci kan yake zan gamu da shi in muka koma duk su ne ina fata an gane ko wannan shine da izinin Allah abin da ya saukaka a yau Allah ya raya mu mako mai zuwa. za mu yi kokari dai kafin mu fara na azumi wannan littafin mu gama shi ina son idan Allah raya mu bayan sallah za mu sa sabon littafi shi kuma na menene na aƙida shi kuma mu san islamic text ƙungiyoyin musulunci din su waɗanne ne sunna waɗanne ne khawarijawa waɗanne ne sufiya waɗanne ne eh, mai tijjaniya mai kadiriya mai ah, duk waɗannan islamic text din nan su za mu karanta ka san kowanne da ake cewa kaza ne kaza ne ga yanda take ga yanda ya samo asali ga mafuskantansu ga akidansu ga inda suka saba wa sunan manzon Allah ga inda suka yi daidai dole waɗannan mu yi su in da yi eh, manzon Allah sarsala ya ce wannan al'ummar tasa za su kasu kashi nawa saba'in da nawa saba'in da saba'in da uku ɗaya ne za ta ina a ya ce yahuda sun kasu kashi saba'in da ɗaya ko kiristoci saba'in da wannan al'umman saba'in da uku za su kasu kuma dukkansu wuta za su sai ɗaya ko duk inda ka je ko ne ɗaya na ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to kaga ashe he mu san waɗannan ƙungiyoyin kaza kaza me khawarij ina aka samu asalin sunan ahalus sunna wal jama'a ya aka yi ma aka raɗa ce? ina aka samu shi'a ya suke a da ya suke a yanzu su ba kashi nawa nawa nawa nawa ne me sufiya me asalin da yasa aka sa sunan duk su za mu yi anan abin da ya shafi aƙida da sanin waɗannan islamic sect da inda suka yi daidai da inda suka saba da dalilin da yasa ake su kansu shi muke fata mu yi insha Allah in Allah ya raya kenan Salamu alaikum.